Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalil FM a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kodiyaushe a sashen hausa.com ko kuma BOA hausa.com.

sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Laraba ɗaya ga watan ɗaya na sabuwar shekarar 2020. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da ke tafi da mu ga kanin labaran. Kalmasi ana ci gaba da dai gudanar da bukukuwan sabuwar shekara a ko ina a faɗin duniya. a koriya ta arewa kuwa shugaban kasar ya ce zai ɗauki wani mataki wanda zai ba da mamaki kana dubun dubatan 'yan masu zanga-zanga kasar hong kong na ci gaba da gudanar da zanga-zanga su kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa tun bayan bayanin hafsan hafsoshin sojin najeriya janar yusuf burtai kan rawar da rundunar sojin najeriya ta ce ta taka wajen kare kasar a shekara ta tara sauran hukumomin tsaron kasar na ci gaba da bayyana rawar da suka ce sun taka a shekarar mai wucewa za kuma ji yadda 'yan najeriya ke ci gaba da bayyana bayyana fatansu game da sabuwar shekarar ta 2020. wanda gaskiya muna fatan wannan sabon shekarar da muka shiga gwamnati ta duba ta gani tabbas mu ce gwamnati ta gaza ba amma dai galibi abubuwan da gwamnati ke yi wasu kudurori baya zuwa kan mu yan kasa ba mu gani mu amfana kamar kowace ranar laraba abdulaziz adali toro na tafa da shirin himma ba ta rago amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya Assalamu alaikum barkanmu da sabo shekara. An wayi gari a duk ɗaukacin duniya ana bukukuwan shigowar sabo shekara saboda saboda a zango zangon shekaru goma guda biyu inda aka dinga wasannin wuta da kaɗe-kaɗe da kuma cashewa a cikin tsawon daren jiya. Bisa al'ada a nan Amurka mutane kan taru a harabar babban wurin nan na Times Square da ke birnin New York sukan kidaya adadin dakikoki da suka rage a cikin shekarar da take karewa zuwa wasu dakikokin farko na sabuwar shekarar. Haka zalika miliyoyin mutane sun taru a birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil don gudanar da makamancin wannan shagulgulan a bakin fitacciyar gabar tekun nan da ake kira Copacabana. A can Faransa ma ba a bar su a baya ba wajen gudanar da wasu bukunkuwan wannan shekarar ta 2020. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi gargadin cewa ba lalle ba ne ya ci gaba da dakatar da gwajin makaman masu tafiyar dogon zango da na nukiliya da ya haramta ma kansa. Shugaban Kim ya kuma yi gargadin cewa zai ɗauki wani mataki wanda zai kada mutane. Muddin Amurka bata sassauta matsayarta da ta ɗauka kan makaman nukiliyanta ba. Kim ya kara da cewar babu dalilin da zai sa ya tsayar da dakatar da wannan gwajin muddin Amurka za ta ci gaba da horas da sojoji da kuma sayar da makamai ga ƙasar Koriya ta kudu. Kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar Koriya ta kudu na KCNA ya ruwaito. Koriya ta Arewa dai ba ta da kwashe tsawon shekaru ba ta gwajin nukiliya ko kuma makaman ICBN wanda ta kai shekaru biyu tana yi. Tun a watan Afrilun shekarar 2018 shugaba Kim ya sanar da cewar ƙasarsa ba ta bukata irin wannan gwajin. Wannan matakin ya sa suka shiga tattaunawa ta tsawon shekaru biyu da Amurka wacce yanzu take fuskantar barazanar rugujewa. Dubun dubatan 'yan kasar Hong Kong masu rajin mulkin demokuraɗiyya sun shiga sabuwar shekarar 2020 suna ci gaba da zanga-zanga a birnin nan da kasar China ke iko da shi. wacce aka kusan kwashe rabin shekarar 2019 ana yin ta. Mafi akasarin zanga-zangar ta yau Laraba ta fara ne cikin lumana, amma daga bisani tarin caɓe tsakanin masu zanga-zanga da jami'an 'yan sanda. Wasu kaɗan daga cikin masu zanga-zangar sun fasa bankuna da na'urar ciran kuɗi ta ATM a gundumar da ake kira Wanchai. 'yan sanda dai sun yi harba sun harba barkonon tsohuwa don tarwatsa masu barazanar su kuwa masu zanga-zangar sun yi ta jifan 'yan sanda da kwalabe dauke da kalanzir da kuma tarkace zanga-zangar dai ta ɗauki tsawon ta ɗauki wani sabon salo biyowan bayan wannan harin da aka amfani da irin wannan dabarar wajen tarwatsa masu boron waɗanda suka toshe hanyar gundumar kenlun da ke da fitaccen kogin nan da ake kira Victoria Harbour. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A yau Laraba jami'an tsaro sun harba barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga a bakin ofishin jakadancin Amurka da ke Bagadaza. Zanga-zangar da mayakan da ke samun goyon bayan Iran ke gudanarwa wacce ta shiga yini na biyu. Da dama daga cikin masu zanga-zangar sun kafa tantuna a bakin ofishin inda suka kwana a wajen. bayan ajiya talata sun yi nasarar ƙetare shingen da aka kafa a bakin ofishin suka cinna wuta. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya talata ya ce zai rike Iran akan duk wata barna da ta faru ko wani rauni da aka jimma wani a ofishin. Amma ya kuma yaba wa jami'an tsaron Amurka da suka kai hari suka kare ofishin jakadancin. Well, I think it's been handled very well. The Marines came in. We had some uh, great warriors come in and do a fantastic Ya ce ina ganin sun yi kokari. mu sun yi abin a zo a gani kuma sun isa wurin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Sai dai yayin da yake ganawa da manema labarai a jiya talata. Trump ya ce bai ga alamar Amurka za ta shiga yaƙi da Iran ba. Hukumomin kasar Afghanistan sun ce harin da 'yan Taliban suka kai a arewacin kasar da a daren jiya ya yi sanadiyar mutuwar kimanin jami'an tsaron gwamnatin 28. duk da mummunan yanayi na sanyi da ake da shi a yankin. 'Yan kungiyar Taliban kusan na kai hari kullum a yankin arewaci da arewa maso gabashin kasar. Cikin 'yan makonnin nan har haran da suka kwashe suka kashe jami'ai jami'an tsaro kusan sama da ɗari suka kuma raunata wasu da dama. wani jami'an tsaron kasar afghanistan ya nemi a sa kai sunansa ya shaida wa muryar amurka cewar an kai wani hari a inda 'yan sanda ke zama a gundumar da ake kira da'ish aci da ke arewacin kundus wanda ya sanadiyar mutuwar jami'an tsaro goma sha uku. Yusuf Aliyu Haran da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji tun bayan da hafsan hafsoshin sojin Najeriya janar Yusuf Tukur Burtai ya kai ziyarar gani ma ido yayin da 'yan Boko Haram ke ta tafka ta'asa a arewa maso gabashin Najeriya. ya kuma zayyana irin nasarorin da sojojin najeriya suka ce sun yi a kokarin kare kasar sauran hukumomin tsaron kasar sun ci gaba da bayyana rawar da suka taka a nasu matakan wajen kare 'yan najeriya na baya-bayan nan shine bangaren tsaron jihar oyo hassan umar tambawal gare ka jami'an tsaron najeriya da ke jihar oyo sun bayyana ababen da na taimaka musu wajen samar da tsaro a jihar oyo a shekarar 2019 da ta kare a jiya haka zalika rundunar 'yan sandan jihar oyo ta ce a shekarar da ta gabata ta 2019 ta kama mutane masu aikata laifuka 374 daga watan janaware zuwa disamba kuma ta gano motocin sata 29 sannan ta kama baburan sata ta kuma kama albarusai dubu biyu da ɗari bakwai da hamsin sannan ta ceto mutane goma sha takwas da aka yi garkuwa da su ta kwace bindigogi arba'in da shida kwamishinan 'yan sandan jihar oyo mr shina olukolu ya yi bayanin yadda aka sami waɗannan nasarorin CP Shina Olukolu ya ce motoci 66 na sintiri da ke ke dankare da kayan sadarwa na zamani da gwamnatin jihar Oyo ta basu da jajircewar jami'an 'yan sanda wajen amsa kiran matsuwa ko gaggawa daga jama'a sun taimaka wajen rage aikata laifuffuka a jihar Oyo. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya buƙaci jama'a da su ci gaba da haɗa kai da jami'an tsaro don kauda masu aikata laifuffuka da ke waɗari a cikin jama'a a sabuwar shekarar ta 2020. Shi ko kontrolan kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun, Alhaji Abdullahi Zulkibli Argungu ya ce kokarin jami'ansa da rufe iyakokin Najeriya da wasu kasashen Afirka ya taimaka wajen rage tururuwar masu aikata laifuffuka da bakin haure da kuma kayayyakin da an ka haramta shigowa da su duk da mirsisin da wasu ke yi don rufe iyakokin. Through kwamandan rundunar tsaron farar hula a jihar Oyo, Alhaji Zikiru Sanya. ya ce sun fargagi masu fasa bututun mai a jihar Oyo. We thank God Almighty because of the gallant officers of our men in the command. Alhaji Zikiru Sanya. ya ce sun gode wa Allah babu rahoton fasa bututun mai a jihar Oyo. Masu fasa bututun mai soranta a cikin nakare saboda jami'ansu sun tsayin gwamin jaki don hana aikata na laifuffuka a jihar Oyo, Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To kai da Hassan, daga batun tsaro kuma sai abin da shafi shiga sabuwar shekarar da 2020 inda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana su Daga Legas ga baban gida jibirin da cikakken rahoton. a inda kasashen duniya da sauran al'ummar duniya ke ci gaba da gudanar da bukukuwan sabon shekara ta shekara ta ashirin miladiya yan najeriya ma dai ba a basu a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su tare kuma da bayyana fatan alheri ga sabon shekarar da aka shiga kamar da wasu mazauna birnin lagos suka shaida mani sunana yahaya yahaya salisu ne ko mutumin neja ne radiyar wanda ta wuce abubuwan shi da ke da kwai dai tsaro dai gwargwado mu gode ma Allah kwai tsaro gwargwado to bayan tsaron dai harkar da siyasa take tafiya da shi ne ke mana tangan-tangan da saboda mu talakoki ne abubuwan da muke yi sana'an namu ne wani sa'in ake taushe mana aikin kan sana'an mu yawwa shi ne sunana muhammad rabi awal dan azumi fata na a wannan sabon shekara da muka shiga ne mu samu ci gaba da walwala ta fuskoki da dama musamman bangaren abin da ya shafi tattalin arziki da zamantakewar al'umma da walwala ta mu 'yan ƙasa wanda shine fatan duk wani ɗan najeriya fatan sai samu walwala da canjin yanayi da rayuwa mai sauki wanda kullum shine fatan har yanzu kuma mun gaza samu galibi irin wannan abubuwan mukan ji su ne a labarai ko makaranta a jaridu amma mu a aikace har yanzu abin ya kasa ya zo kanmu mu amfana wanda gaskiya muna fatan wannan sabon shekarar da muka shiga gwamnati ta duba ta gani tabbas ba mu ce gwamnati ta gaza ba amma dai galibi abubuwan da gwamnati ke yi wasu kudurori baya zuwa kan mu yan kasa ba ma gani mu amfana na ji gwamnati tana yunkurin janye sojoji daga wasu gurare da ake fama da tashe tashin hankali a arewa maso gabashin Najeriya tabbas wannan abu ne mai kyau amma idan an tabbatar hakan ba zai haifar da wata abin nan ba zai haifar da wata tashin hankali ba bayan an janye su dan abin da aka ce akwai soja a guri an janye shi a guri in dai har hakan ba zai haifar da wata tarzoma ba abu ne na alkhairi amma in janyewar kuma za ta zama sillar da yan ta'adda za su tashi za su sake tayar da kayar baya gaskiya ba na goyon baya ka an ce za a janye su wai amma ya gurbin su da yan sanda ta yaya da soja ya kasa a ce kuma za a kawo dan sanda soja da yake da bom yake da atilari yake da kayan yaƙi kuma a ce an ɗauke shi an kawo dan sandan daga daga shi sai bindiga sai ce a gas gaskiya wannan dai abu ne wanda ya kamata ce gwamnati ta ƙara duba ta kalle shi da idan basira oh, assalamu alaikum sunana mursala lawal mazaunin garin lagos a unguwar idiyaraba To fata na dai ga wannan sabon shekara da muka shiga shine Allah ya ba mu zama lafiya mu samu kuma ci gaba fiye da wanda muka samu a baya sannan matsi da al'umma suke ciki kuma muna fatan shugabanni su ƙara dubawa dangane da wannan sha'ani Allah ya sanya kowane al'amari ya zama daidai a gare mu ga baki da wannan shine cikakken fata na a wannan sabon shekara da muka shiga da fatan Allah ya samu dace sunana Alhaji Abubakar Sokoto da fatan nake da fatan alheri wannan shekara da muka shiga da tattalin arzikinmu da tsaro da sauran da mutanen mutanenmu muna fatan cewa Allah wani ya taimake mu ga baki kaɗaya su kula da abubuwan da yake tafi a cikin Najeriya da tattalin arziki da kuma mu da talaka bayan su su kula da haƙƙin mai yana saman su su iya su kwatanta don komi da kai a rayuwa sai ka yi kokari ga kwatanta ba za ka ce za ka iya yanda magabata sun kai ba ko ba gaskiya ba Alhamdulillah. A sa ga 'yan Najeriya ta wata wasiƙa da ya rubuta musu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jaddada ƙudurinsa na sauka da kan mukami na shugaban ƙasa a shekara ta 2023 tare kuma da ba da tabbacin sa za ta iya iyawanta wajen tabbatar da tsaro da kuma inganta tattalin arzikin Najeriya. Dori kenan bisa ayyukan da ta fara gudanarwa tun a shekara ta 2015 lokacin da ya hau kanka karagar mulki a karon farko fatan 'yan najeriya dai shine daga nan an samar da tsaro da ayyukan yi musamman ma dai ga matasa da inganta zamantakewa al'umma kasar baki daya babangida firin murya amurka daga lagos to a gaida babangida daga kudancin najeriya kuma bari mu kada arewacin kasar inda al'ummar kanan da su ma ke ci gaba da bayyana nasu fatan wakiliyar sashen hausa baraka bashir ta ji ta bakin su kamar haka shi mun shigo shekara ta dubu biyu da ashirin shin mm. menene burin me za ka yi a wannan sabon shekara ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu suna na muhammad awal abdullahi wanda aka fi sani da awal jista ah, a matsina na ah, acto wato jarumi a fina-finan a masana'antar eh, Jarumi a masana'antar Kannywood na gode. Um, a gaskiya wannan shekara da muka shiga babu za mu iya cewa sanin wurin Allah godiya. shekara ne mai albarka Allah na dukkanin alkhairi da yake cikinsa. kuma duk wani shari da ke cikin wannan shekarun Allah Ubangiji ya kare kowa da shi. Abu ne buri na wannan wannan shekara da muka shiga insha ma Allahu ina so in gana karasa gini na sannan kuma a wannan shekara na ina so in ga na fara producing din fina-finai na na gidan tv so na bude gidan talabijin ne a ba wai gidan talabijin na bude ba ah, na na yi registration na company na kana son ka dinga kamar yadda abin nan da ake cewa content ah, producer eh, eh, content producer na gidan tv sannan kuma sai abu na gaba ah, abu na gaba gaskiya <laughs> <laughs> abu na gaba gaskiya dade ina tunanin kara aure saboda wasu dalilai kasancewa matata muna gaskiya ba kullum muke tare ita ba so tana nisa can tana aiki ma'aikaciya ce a can adamawa state tana aiki a asibiti to ka ce daji an fasa kenan yanzu eto eh sa'annan fa tana <laughs> Da dai na dauki kudirin haka zan kara aure a wannan shekaran mm. to amma dai maganar da yana nan dai gashi nan dai gashi nan dai eh, eh, tana kasa tana dubu Eh, tana kasa da tana dabo ba ta zama irin ya eh, eh, saboda mun garin mun nan gyaro ta yanzu muna dan tare da ita amma duk da cewa dai ba kullum mani amma dai ba fi da <laughs> ba mu sai wani shekara eh amin amin gode sosai to menene burin ki a wannan sabuwar shekara assalamu alaikum ban cika fata ba kowane shekara amma a cikin wannan shekaran dubu biyu da ashirin ina fatan in daɗa ƙwazon yin aiki domin wani sa'in na lura ina da ɗan sanyin jiki to wannan sa'in kuma gaskiya na yi niyyar cewa zan daɗa ƙwazo zan daɗa ƙarfafa abubuwa domin in samun ci gaba a gaban aikina da sana'o'ina ina da kuma ina fatan in yi dabaran ijje kuɗaɗe ta ɓangaren yin su a dashe da jefawa a cikin asusu domin na lura cewa idan ko ɗan adam na da niyyar tafiye-tafiye kamar zuwa su hajji ko umra ko ƙasashen waje to ya kamata a ce in dinga jefa kuɗi a asusu na gode. Shi mun shigo shekara ta dubu biyu da ashirin mai um, burinki. Assalamu alaikum sunana Hafsa. To buri na dai ina son ga abubuwa sun cancanta kuma akwai wasu abubuwa da nake ganin alamar dai akwai ci gaba. Ko da dai mu namu na musulmai ya zo tuntune to amma dai 2020 nan muna so mu ga ci gaba da abubuwa insha Allah kuma Allah zai cika mana burin mu. Assalamu alaikum. Baraka Bashir dandalin VOA. To a gaida Amarsu, to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe goma ne da kusan dai mu ce a minti ashirin na safe agogon Washington da kewaye yanzu lokaci ya yi da zamu za ku gefe guda Abdulaziz Adali Toro ya gabatar mana da shiri na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne Sani Ibrahim Habib a asalin ƙasar Niger da ke yanzu a ƙasar Masar a babban birnin Alƙahira. kenan a yanzu ka eh, shi bachelor's inda kai akan menene ka karanta na digiri na farko na jami'a مجانا دي خلقو ناي آه، اكن آه، اكن تفسير من القران دي بفشير ناي دي حنا كاي تاكاري دقا باكم فينا تنزا باينا قال سهنا هي مجدر لكن كما تقولنا شيء لكن حركة آه، شريعة مسلمين في حاجة من أبو أبو نكتم فكره الفكر الإسلامي يعني ما حركة شريعة دي لكن في نتنزا ومدى layi dai kan nan yanzu dai hali yanzu abin da nake yi a yanzu shine wannan eh, fito na islami shine na shari'a da yanzu nake yi mm, shi kake kake doctora ko kake phd eh, shi ne nake magister kuma nake ta doctoral da shi. To Malam eh, Sani Ibrahim balaguro da kai barin Nijar barin Maradi wannan sauyin rayuwa ka gani ka samu a bangaren in ce bayan ilimi akwai wani sauyi da ka gani a cikin rayuwarka? kafin na kafin da ita dinga eh, mun akwai canjin rayuwa saboda yanda duka sani ne irin eh, kasashen kam akwai dan eh, tauyewa ta haskar karatu haka wanda zai ake ba ta kai kawo masar ba a da ke dai alhamdulillah dai fi matan amma sai dai nan an samu canji gaskiya na samu canji na rayuwa saboda gaskiya yanzu dai abubuwa kan daban-daban na san su na matsalan abin da shafi kwamfuta abin da shafi eh, hamma da duka dai wasu abubuwa na rayuwa saboda a nan ina nan masar na samu hannun aure hannun haihuwa kuma duka yara eh, alhamdulillah kowa da yana nan ana karatu duka gaba daya gaskiya eh, an samu canji kan na rayuwa kan daban gaskiya daga ita wata daga Nijar. alhamdulillah lalle an samu an samu canji kuma wannan hita da kai mun ga da alamu an samu albarkacinta to yanzu malam sani wani kira gare ka ga matasa wanda su yanzu su ma suna bukata suna san gani su ma su je karatu a a kasar masar domin su ma samu sauyin rayuwa to wallahi kiran da zan mutane kan eh, kamar nan da sani yanzu kasashen mu eh, kamar in su kasashe ne waɗanda mun ana ta fama irin a tashi ilimi ya haɓaka a yi karatu to alhamdulillah dai muna ta ƙoƙari muna kira ga zuwa mutane cewa eh, ya kamata a dole sai an kitar nan eh, saboda yani kan mutum ya zamanto raggo ne shi yana da ko yana ta kwanci ko bisa kan ita gwamnati sai ka mishi a nan Nijar eh, kenan duk akwai hanyoyi daban-daban waɗanda in mutum ya tashi ya bincika saboda kowane lokaci alhamdulillah in ya tashi ya bincika zuwa nan ko minister minister ko zuwa ita ambassad ambassad din na kawasu na masar ana samun wanda bursu da ake aikawa ta mutum ya samu ya yi karatu don haka nan mutum ta iya kwanci ko ya ko kullum gwamnati ta kirawo shi ko ta mashi wani abu kenan ya kamata mutum ya tashi saboda eh, mutum duk ya kasance rago ne kamto ba zai gani abin da ke waje ba kullum yana da mutum gida bai gani abin da ke waje idan ya kamata a ce duka samari su tashi su eh, su haɓaka su yi su bincika cewa wabin da bursu ana samun suna nan daban-daban na mutum ya tashi fito ya karatu kuma karatun da yanzu yau shi ne zai sa eh, yau kasan mace ci gaba saboda duka sadari muka sani ne wanda ba ta da karatu samari da su tashi suka haɓata suka hiddo ta daga cikin halin take bai kenan kamar azimir inta yana kafa to azimir ita zai bacewa ne duk wani hangenta na nesa duka zai koma baya ne kenan dole samari da tashi su taimaki kasarsu wadda za ta duka fiddo ta harkar ilimi saboda yau babu ilimi a ƙasa babu ƙasa sai da eh, ilimi dole sai da shababu kuma da yi su ne za su tashi farko waɗanda su ne wanda su ne ginshikin isa kasar da kanta. Sani Ibrahim Habib kenan dan asalin ƙasar Nijar da ke yanzu a ƙasar Masar a babban birnin alkahira Mun gode da mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin namu na himma ba ta rogo wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke haɗawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. riga da busa shi To a gaida Abdul Aziz yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sufiyanu Gumel zangon daura ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ina wa daukacin ma'aikatan sashen Hausa na VOA murnar shiga sabuwar shekara ta 2020. Alherin da ke ciki Allah Ubangiji ya tabbatar mana. Sharrin da ke ciki kuma Allah Ubangiji ya kare mu daga cikinta. Daga ƙarshe ina miƙa godiya ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na VOA bisa damar da kuke bamu wajen bayyana ra'ayinmu da tofa albarka albarkacin bakinmu da kuma yin addu'o'i ga Ubangiji. Allah ya saka muku da alheri Allah ya ƙara zumunci a tsakaninmu. Sai sako na gaba wanda ya fito daga Isa Muhammad Paiko daga jihar Niger ya ce don Allah VOA Hausa ku isar min da sako na ga Controller General na Nigeria Correctional Service Jafaru Ahmed da General Manager na Prisco Abuja su dubi Allah su maido mana da kuɗaɗenmu da suka ɗauka daga cikin albashinmu da zummar za a bamu bashi tukin keke na napep yau tsawon shekaru uku kenan muna jira mun ji shiru sako na gaba kuma ya fito ne daga alhaji umar foroba da adam a adam gashua sun ce muna muku barka da shiga sabuwar shekara ta 2020 Allah ya sa mu dace da alherin da ke ciki ya ba mu lafiya da zaman lafiya a duniya baki daya amin. a da Aishatu yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaice. kalmasi can shi ne an wayi gari a duk faɗin duniya ana bukukuwan shiga sabuwar shekara saboda zangon shekaru goma guda biyu inda aka dinga wasanni da wuta da kuma kaɗe-kaɗe a cikin daren jiya. shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya yi gargadin cewa ba lallai ne ya ci gaba da dakatar da gwajin makaman nukiliya masu tafiyar dogon zango da na nukiliya ba wanda ya haramtawa kansa. Dubun dubatan 'yan kasar Hong Kong masu rajin mulkin demokuraɗiyya sun shiga sabuwar shekarar 2020 suna ci gaba da zanga-zanga a birnin da kasar China ke da iko da shi wacce akan kwashe tsawon kusan shekarar 2019 ana gudanarwa. To masu sauraron mu da takaitattu labaran muka kawo karshen shirin gaba sa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya. Da Julie Leather gashin wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin Joe Gill. Ni Ibrahim ka sai garba ke cewa sai kuma da daddare lokacin da za ku ci gaba da kiran wayar kuna bayyana fatan ku game da wannan sabuwar shekara ta 2020. Wasalam.